ga saƙo zunubai gado ne zunubai gadon faɗi sai da ka taya aka da mutum ya ƙi kiwa shi gadon faɗi zuwa ke duk wani mai saƙo sai da gado shi gado ne ومنها دجتكين إلو لنجد به أن كل معصية من المعاصي fahiya miraku lalle duk wani saƙo daga cikin zunubai gado ne an ummatin min al'umami daga wata al'umma daga cikin al'ummomi a gafi a haka Allah azza wa jalla dan in kan an halaka su saboda kaba shi kenan yanzu wanda duk ke aikata irin wannan aiki sun ya gado wancan an halaka su saboda ba yanzu kun ne yin kusan kusan wannan can ya zaro eh? an yi shi a baya kwarai kuwa ba wani abu da sabo da mutum zai kirkiro na zunubi ko na menene ina ganin wannan na zamani sai dai ya haɓaka shi ya ɗaura shi ya fata shi allotiyatu miratun an qaumi lutu Ku, akwai jama'a yan lutu yan luwaɗi kuma kun abaka sun karu ne sama da da ko da ko da karuwan ba ko wancan wancan zamanin ai al'umman ku kan gaba ɗaya aikin su ne yanzu aka yi ma ba a musu doka ko ce idan wanda ke kan auren namiji in yana so in dai wancan namiji ya an ba su dama suna da yanci ya tabbilla har wai majalisar da ko ta ke zuwa na ta na kan haka a yi ne ko ka a yi yayin mutanen gari ga tsofaffi cikar ka ga kan dai ba tashin kiyama ce ke zo ba an kusa rushewa a wata wasifa sai za ta biyo baya in duk da wanda wani alheri to za a kudan mara duniyan nan wasu masu gyara sai su taso. wa akadul haqqi bizza'idi wa daf'uhu bin naqisi mirasun an qaumi shu'aib karban haƙƙi da ƙani eh mutum a bashi haƙƙin nan ya kara Eh, yanzu min ka zuba maka in ka je zuba maka wani ba ana kara kumbawa ga ka biya su da kari eh? idan misalin za ka auna sai kan cika mudu haƙƙi da ƙari galibin muna tsaye yan ƙananan cinike cinike amma yanzu manyan su ake yanzu misalin aka je wajen tankunan nan ba ana kara ba alaji alaji ba ba ko da ke kama ka ɗan taɓa mai kaɗan sadaka ake ba ku yin ba sadaka ya tsara mutum in ya wuce can gaba da ya tsuke kaga shi ne wailul lil mutaffifina allazina yubtalu ala na yastawfun za su cika su cika har tsari su samu wa idza ta'aluhum awwadunuhum kuma yukhsirun me ya sabo a ciki to idan da wannan kwarangu da mai da dama cikin abubuwan nan da kafa yawwa yanzu misali komo da ake kawo ba ana ta garin ake kawo ba da waɗannan an kawo ana zuwa ne ajiye su a ɗaki a fafafa su ko sai a auna akwai injin ɗinkewa ba ɗinkewa da gare ba na mannawa sai a rage kilo ba sai a zuba gashi an yi rubutun da komai kamfanin ka ba amma kayan ciki da ke ba to waɗannan wanda suka kai suna yin haka ba mamaki suna can zuwa kamfanin ma in an tafi aunawa a daɗa masu Bakalo alannas yastaufuna daga kamfanin وإذا كالوهم أو وزنوهم يكسرون siminti ma ana haka akwai gidajen siminti a koyi yanzu ana wanda a gawon in an kawo simintin aka zuba kuma galiba ne ma ko mai hutu sunan ko wanda ka zo ka shi kenan kamfanin kamfanin kaza amma simintin da ke cike bai kai ba taki shi ma taki haka shinkafa ma haka asalin wanda aka zo da ita sai da shi a kamfani ne da ta kaban waye din amma ni an tashi gida sai a kwance a kwashe a rage a bakke loka ba sannan a fara buhuna kuma nan hafu lokaci ya yana haka kana da kulotin da ya sai da kamar yi ta shi magana ka zama gari eh? saboda in ka koya ka wuri ko baban ka ba harkar ka yi yin wani na shi ake karfi yanzu ana iya ce an an ganta kafa faɗi magana ina wani yaro ya zauna ina magana kara ina kuma gaskiyar kafa da amma haka za a ta zana wani yaro ne da kafin kafin su ai babban komai ba suke magana amma wanda aka san shi kullum yana tsakiyar fulotan in an duba yanzu jakan sakwai akwai wannan katon nan to sai ka gani in an da fuloti su ja wannan su ja wannan sai kuka san yadda suke a tsakiya sai su fitar da fuloti amma ka a tambayi malaya ya a masallacin su ya tambayi mala yaya ba eh? ingancin mutum shi ma ana ragewa kwalitin kwanakin za ka iske tunda akwai abubuwan da za a fara inganci adadi kaza za da inganci kaza adadi kaza za ba da inganci kaza kadan ne misalin in a gini ne gini a shi kaza gefe kaza zai ba da gini ne kama da kaza to an tashi sai a ninka dutsen a ninka yashin sai a yi kaza samu sauki kaza nan ma an yi tsari to don Allah ya za a yi malam kusan sai a tabi abincin mu haram ne kawai ɗauki duka ya raka don na kai tunanin gidan kai wani saboda Allah idan ka samu wannan kudin ya ga shi haram ne haram ta shigo ciki ya ji yawa ya ji ma'ana da yawa akwai inda aka yi abin da daga can kamfanin ne ba a hanya aka tsaya aka abin da aka yi to to kan da shi dole haka abin nan a amma kuma ka wani da yadda yake ishirin da bakwai kai ka gani yuksiru kudin yankan kariya to dai Allah ma ya yaushe za a yi a ce mun yi ibada ma da abu da yi. ma'aikata ba a magana duk yanzu inda yake zuwa za a ce maka ainihin mai zuwa takwas yanzu ko wanda bai ko yanzu ka isa takwas ai kai dai sai a karbe ka da ka zo kana haƙi ya kamata ka ɗan huta ba tukuna sai dan an ce a fita da gudu ka fita da gudu san ta kana zauna a ciki yanzu kai abin nan amma takwas da dace za ka zama sai ka samu sun da minti biyar kan da minti biyar in ka masa magana da zage ka sai ne an fara aiki ne amma dai dukkan ta kana cin haram ba a magana wanda za a haɗu a yi dubara a yi dubara a yi dubara mutum goma ne sai a wari mutum uku tilasta su su biya bukatar su ko su tafi karatu ko su abin da za su kawai da a gaba ta makan kuna aiki wanzanar nan ba ta kai can ba nan ta can kalai nan da du'a gano ko da ke mai gano kansa mai duba shi ma sai yansa yasiru to kusan da za a ce wannan bakan da ya ce sai a ce kai kowa na ciki akadul hakki biziyada ya fito mana ran wa daf'uhu bin natufi mirasu man kawam shu'ai dan kawam shu'ai kaga kenan bi isa qur'ani ya ba labarin wa'annan annabawa 25 duk abin da suka aikata da mutanen su mutanen mu mu ma za mu aikata idan sai aka ce to ya zama mana misali sauran annabawa da ba mu da bukata gare su mai karfi ba ba mu labarin su ba wal uluwu fil ardi bil fasadi miratun an qaumi fir'auna mulki na diktatori kenan ra'ati mulki na kama karya mulki na girman kai da ta'adi da zamanci wannan gado ne daga mutanen fir'auna wata kabboro wata jabboro jirasun an kauni hud gado ne na mutanen hudu sun takabbirai ne jababirai ne fada'afi labisun siyaba ba'adi hadihil amani wa hum a'da'ullah duk mai sako mai laifi labisun siyaba ba bi hadira mai sanya ainihin tufafin kashin wa'ina al'ummar ne wa ma'ada'ullah su kuma makiyani na Allah wa kadarawa abdullahi bin ahmad في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل Allah ya aiko saƙo zuwa ga wani annabi daga annabawan banu Isra'ila anna kulli qaumika ka faɗi wa mutanenka la yadkhuluna madakhil a'da'i ولا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يركبوا مراكب أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي na واضح wa وعينهم eh, annabi daga annaban banu isra'ila ya kace ka gaya wa mutanenka la ya da kulu madakila a adari kada su shiga mashigan makiyana kada su shiga sai koyi da aikace aikacen makiyana inji Allah wala yadda su malabisa a adari kada su sa tufafi irin tufafin makiyana ai ban tashabbaha da kaumi ma ku in ji musulunci fa kuma minhum ko kaya bai kamata mutum ya dinga sa kayan arna ba na kayan anna wala yarkabu maratu ba a adai kada su dinga hawa irin abun hawan makiyana ya za ka duba kusan addini ma ana nema koyi da su to ana zuwa ran jumba yau ga wasu sun fara zuwa Allah Mu an yi magana ce eh suna kwashe mana jama'a ne ran lahadi shi yasa mu ma mu tara kamari da ɗan mata su je su ci daga da su cikin masallaci don mu samu na masu lashi ba da ɓannan ba mu da abin yi wannan yau auren rake an koma kusan irin yadda ake a coci haka ake yi eh? har akwai harin kaya sai ga da da angon da amarya an musu fararen kaya kaman papa kaman paskawa wala ya ta'amu maka'ima a adai kada su dinga cin abinci irin abincin makiyana an kuma cin abinci da hagu sai ya kuno a adai kuma su zama makiyana kamar hum a adai to wannan kuma kowa zai je wa fashar sharhi aiki. Hmm? eh a ah, motoci na musulman sun bambanta da na amma ba dizayin ne ko amma mota kan ya ke irin nasu yanzu kan ga irin ciki da menene eh, tudu da din nan a riya na irin su ne Ɗakin ne ga ɗakin kwana can ga ɗakin kwana nan ga ɗakin kwano in ka je kai sallama sai dai mai gida ya tsaya in yana da ɗan kishi ya tsaya a waje ka je ka yi ginin wa'annan ne dai ka tsaya je salamu alaikum barka zai ya gaji a lafiya kalau lafiya kalau ko ka tsaya nan ka kore shi amma kake assalamu alaikum ya ja kofa ya shigo dama ga matar ka nan ga matar ka ga ƴan ƴaƴan ya su koma gefe ba ba san da zuwa duk abin da kake da wata kana ji gine tsarin da na su ne amma ka ga kuma asalin gini ga zaure can kila wancan ba zaure na yara ne ga wani zaure na dattawa a jinka kila ma dattawan a tsaki akwai na manyan karshe sai suna kusa da gida Allah ya ko dan fake isi goye shi ne sai yana zaurukan ko ɗan mutum ne kafin ya sha uku nan karyar zanzure shi haki ya shigo daga cikin gida ya kullo ina zuwa kwallo ya tsallake zaurin ganyen dattawa ke na tsakiyar ba ni tsallake na tsakiyar na ƙarshen ƙoma ba da haka nan kana zauren farko aka ganka wa gudare gudare zauren farko za a je ka a gama anan in kana da dan mutunci a sashen Allah kan da kai na gaba in kai na ƙarshe ne ya ɗauke sa kai ka can na ƙarshe daga dama nan za ka samu ya ma yanzu ko bai zo da in dai kana son ka gane ka tabbatar musulunci ta kaje zo gidajensu shi ne asalin tsari shi ne asalin tsari amma kuma an zama ba ana farfatawa ana zuwa sai musu abin a gefe haka sai ne amma ta hanyar za ka sauran farkashi sai ka duba kananan su da kusa ba dama an ja ba ka gidan ba kuma mutanen da mutanen da irin tsofaffin nan duk da gidajen zaga haka ne kafin ka kai an yadda da kai za ka je ka ga maman shi kun yi ta tafiya kun yi ta tafiya kun yi ta tafiya sai kun je can ka da kwana sai za ka je masa da maman shi to haka har an fake an fake sun bata wani jini gini za mu ginin dutse ginin siminti ginin wane ne mu mu sa esi mu sa gilafai mu sa labule mu sa ko ne ne amma tsarin mu ya kamata ko ta kan tsaro san da abu tsaro in dai suka buɗe ba to kamar ƙarya ya ƙare wancan kwadon an shiga zaure ɗaya ya ga gana mana a ta da zaune zaure na biyu ana na ana ɗauki ba daɗi kafin zaure na uku sannan cikin gidan kafin nan inda rabo in dai ba hukuma take neman ka ba in dai jami'i ne haka hukuma can ta tsada lalata tana neman ka an gumma sun kewaye to abuwa an gumma an zage ba inda za ka kulle shi ba inda rabo a irin wannan kwana-kwana kana ya sha amma wannan ba inda za ka sa an kewaye wurin gabaki da ba da za ka kana nan ta kulle sai kamar irin gidajensu da muke gani da in muka ji ka ga an yi gini to mala gini ko da babu haka matan suna waje nan da gini a kakar da gani gidan da babu danga a zai da tuni eh? gidan da babu danga irin su ne to hatta irin na kakko da kafa irin a wannan ɗin kuma ina masu wayar mara da kai su fito su yi bayan wanda ake jin magana su hissan wa ma'anan tsarin sunan malam bai da kyau وفي مسند أحمد من bin عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعثت بالسيف حتى يؤمن الله لا شريك له an aiko ni da takobi har sai an bauta wa Allah وجعل رزقي تحت ظل رمحي kaga zai kuma ce na hadisin ku kai mana shi a jinin a kafin mu ƙara ku a tuna mana shi ta wajen ajani ha muna da hadisi da ke gaba waje ila zilla an sanya kaskanci Allah ya riga ya ba kaskanci wata garo da wulakantuwa alaman a kan duk wanda isa ba umarnina. Allah fa ya karya shi Allah fa ya durkufar da shi wa man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum an kwana